أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين نوا مسلمي سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيوة وانا شرين نامو أتكين سروتا الله سبحانه وتعالى ديكام وانا رانا da samu so mazance akan kan abin da ya danganci azumi babu shakka Allah subhanahu wa ta'ala ya faranta ma wannan al'umma azumi kaman yadda ya faranta da al'umman da suka shude gabanin wannan al'umma babu shakka cewa azumi da mutum yake yi ko da musulmi yake yi daga lokacin kiran sallan nan na asubahi zuwa ga faduwar rana mutum na yin wannan ibadan ne saboda koyi ko biyayya da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faranta masa akan haka wannan bawa zai guji wayansu ayyuka da yake bayanin wayannan ayyukan zai zo a nan gaba ko da yake barin wayannan ayyukan idan mutum ya bar su babu shakka cewa ya zo da abin da ake bukata gare shi kuma wannan wajibin ya fadi a kansa amma azumi wanne ke cikakke da hakikanin azumi ba mutum kawai ka bar ci ko ka bar sha ba ne ko ka bar wayansu ayyuka wa innama hakikan azumi shine mutum ya guji dukkan zunubi da dukkan ababen da suke ko dukkan ayyukan da suke suke ran mutum yana son aikata su amma wayannan ayyukan sun saba mahoron Allah subhanahu wa ta'ala wannan azumi da yake abu ne na al'ada da muke yi yau da kullum idan mutum ya kiyaye wayannan lamurra ya guji dukkan zunubai to babu shakka a lokacin ne mutum zai kai wannan bagiran nan da wannan makamin nan da ake yabo bayan wannan shimfida da muka yi abin tambaya shine azumi ya kashu zuwa kashi nawa babu shakka muna da azumi wanne yake wajibi kamar da za mu zo mu yi bayanin azumi wanne yake wajibi sa'an nan azumi wanne yake haramun da azumi wanne yake mustahabbi da azumi wanne yake makuruhi azumi wanne yake wajibi shine azumin nan na watan ramadan wannan farilla ne akan dukkan mukallafi wannan azumin wajibi ne sa'an nan azumin da mutum zai ranka yani bashin da ake bin mutum na azumi na wajibi da zai ranka shi ma wannan wajibi ne sa'an nan azumi na kafara shi ma wajibi ne duka wayannan za mu zo mu yi bayaninsu sannan azumi wanne yake mutum zai biya mamamaci da yake ya karbi lada shine ya karbi kudi akan wannan azumin da zai yi mutum ne ya bar duniya ana bin sa bashin azumi ‘ya'yansa ko abokinsa ya baka kudi ya ce malam ana bin wani bashin azumin wata daya ga kudi kaza kun dace ka biya masa wannan azumin wannan azumin kuma wajibi ne sa'an nan azumin da mutum zai yi na kwana uku a lokacin da zai shiga i'tikafi a cikin mazhaba ahlul bait salamullah alaihim a kallin kwanuka da mutum za ka yi kai itikafi shine kwana uku kuma itikafi bai inganta fashe da azumi lokacin da mutum ka shiga cikin itikafi to azumi ya zama wajibi a kanka sa'an nan da azumin da mutum zai yi eh, da yake bai iya ya iyanka ba a haji to azumin da zai yi kwana bakwai a haji ya dawo eh, kwana uku a haji kwana bakwai in ya dawo garinsa to wannan azumin kuma wajibi ne akan alhaji sa'an nan wannan azumin shi ne ga wannan mai ya yi hajji bai samu ya yanka hadayansa ba to wannan in ya dawo zai yi azumi kwana uku a haji in ya dawo garinsa ya yi azumi kwana bakwai sa'an nan azumi wanne yake ya zama wajibi a kan mutum shi ya bar wannan azumi ya zama wajibi a kansa idan mutum ya yi bakayya ko ya dau alkawari da Allah ko ya yi rantsuwa kamar da za mu zo mu yi bayaninsu, su dukkan wayannan suna zama wajibi a kan mutum sa'an nan azumi wanne yake ɗa zai biya ma ma'aifinsa wannan azumin kuma wajibi ne a kan wannan babban ɗa ina ji wannan eh, azumin da muka ambata su ne azumi wanda suke wajibi a kan mukallafi sa'an nan muna da wayansu dangogin azumi wanda suke haramun eh, na farko azumi ranan idi karaman sallah shi ne farkon rana na shawwal azumi wannan rana haramun ne aka azumi a ranar idi na babban sallah shine eh, kwana na goma daga watan nan na zilhijja mutum ya yi azumi wannan rana haramun ne sa'an nan azumin da mutum zai yi a kan bakayya wanne yake na sabo yani mutum ya ce na yi bakayya da Allah idan na samu na sata kudin wani zan yi azumi kwana uku to wannan azumin ya zama sabo sa'an nan azumi a ranar nan na ayyamin tashrik wanda shine eh, kwana goma sha daya da goma sha biyu da goma sha uku na daga watan nan na zilhijja a wanne yake mina azumi nan ranakun haramun ne a kansa sa'an azumi wanne yake haramun shine azumin da mutum zai yi na kawaici yani mutum ya yi azumi ya ce shi azumin shi shine bai magana da kowa ta wannan azumin haramun ne sa'an nan azumin da mutum zai yi ya sadar da dare da rana shine mutum ya yi azumi tun daga eh, hudo eh, sallan asbayi kiran sallan asbayi eh, Magharibi ya kai ya ci gaba da azumin shi har kashe gari ya yi azumin da yake zai hada ana ce mai somul wisal wannan azumin haramun ne sa'an nan azumi a ƙarshen rana na daga watan nan na sha'aban yani idan sha'aban yana da kwana talatin wannan rana da muke ce mai yau mushak ya zama karshen wata sha'aban ne kuma ya zama farkon ramadan ne amma da yake ba mu hakikance cewa farkon ramadan ba ne mutum ka yi azumi wannan rana da niyyar ramadan to wannan azumin haramun ne sa'an nan azumi da yake haramun shine azumi wanda yake mustahabbi amma wannan azumin zai zama sababin eh, damuwa da tashin hankali na uwa ko uba ko kakanka wanne yake ma'aifin ubanka to wannan azumin ya zama haramun masalan matashi ne ya tashi yana son ya azumi masarar lahad ko litini ko alhamis yake son ya azumi to wannan azumin nasa zai kawo ma ma'aifinsa damuwa ko ma'aifiyansa ko kakansa wanne yake ma'aifin eh, ubansa to wannan azumin ya zama haramun haka azumi wanne yake na mustahabbi wannan ɗa zai yi eh, amma wannan azumin ubansa ko uwarsa ko kakansa wanne ke ma'aifin ubansa ya hana shi ya ce kada ka yi azumi rana kaza ko ya ce gobe zai ya ce a'a kada ka yi azumin sai ya yi to wannan azumin haramun ne akan ihtiyati wanne ke wajibi haka kuma azumi na mustahabbi da mace za ta yi wanne yake mijinta ya hana ta ya ce mata kada kada ta yi wannan azumin sai ta kiya ta yi ta wannan azumin haramun ne a bisa ihtiyati wanne yake wajibi haka azumin da halwa yau mace za ta yi wannan azumin nan zai zama sababin da za ta tozartar da hakkin mijinta ta wannan azumin kuma a bisa ihtiyati wanne yake wajibi haramun ne na'am ina ji wannan azumin da muka ambata su ne azumin da mutum idan ya yi ya aikata haramu amma muna da azumin da muke yi wanda shari'a ya kwadaita yin su kwarai da suke mustahabbi ne hakikatan yin azumi a dukkan ranaku na shekara banda ranakun da muka ambata muka ce azumi a cikinsu haramun ne ko makuruhi ko cikin wani hali da yake makuruhi azumi a dukkan ranakun shekara mustahabbi ne amma an karfafa azumi a bisa wayansu raneku a cikin ranekun nan na shekara aka muna wasilci cewa mu yi kokari mu yi azumi a wayannan ranekun ina ji a cikin wannan shirin namu za mu yi bayanin wayansu a cikin wayannan ranekun ina ji mustahabbi ne kwarai bawa ka kula a dukkan ranar alhamis da juma'a a kowane sati mutum ka yi azumi sa'an nan a cikin watan nan na kamariya mutum ka yi ƙoƙari a farkon laraba a cikin goman farko na daga kowane wata ka yi azumi hakanan mustahabbi ne kwarai mutum ka yi azumi abinda ake ce musu ayyamul bayt shine goma sha uku da goma sha hudu da goma sha biyar a kowane wata haka kuma an so mustahabbi ne kwarai mutum ka yi azumi kowane eh, alhamis na farkon wata da ƙarshensa yani farkon alhamis na wata da ƙarshen alhamis na wata mutum kai kokari kai azumi haka a cikin eh, shekara an so eh, mutum a farkon nan farkon rana da rana na uku na watan nan na muharram mutum kai azumi sa'an nan an so azumi ranar haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a bisa ruwaya wanda take mashhur a makarantar na ahlul bait eh, goma sha bakwai ne daga watan rabi'ul awwal sa'an nan kuma mustahabbi ne mutum ka yi azumi dukkan watan rajab da sha'aban daga rajab mutum ka yi azumi dukkan ranakun rajab da haka za sha'aban sannan da ranar da aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzanci shi ne 27 ne daga watan nan na Rajab aka ranan nan na eh, rawan kasa ko mu ce eh, juya kasa shi ne mai eh, rana na 20 da biyar na daga watan nan na zilƙi'ida sa'an nan farkon wata zuwa ga watan nan na zilhijja zuwa kwana tara haka kuma ranar arfa amma bisharti ya zama na kada azumi ya zama zai raunana ka gabarin addu'a wannan ranar Izar azumi ba zai raunana ka ba to ka yi amma izan za ka samu rauni ba kai ka yi addu'a to an so kada ka yi azumi wannan ranar sannan da ranar nan na mubahala shine ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fito da Ali da Fatima da Hassan da hussain da shi da kansa suka fito za su yi mubahala yani za su inuwa su da nasara shine 24 na daga watan nan na Zulhijja wayannan kun duka mustahabbi ne an akada an tabbatar mutum ya yi kokari ya yi azumi ina je a sabon shirin namu za mu fara zance akan azumi wanne yake makarohi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu